a cikin shirye-shiryen sallar laya hukumomi a gundumar madawa da takwanni cikin jihar tawa na ci gaba da tattauna da kungiyoyi daban-daban domin kariyar lahiyar al'umma da ma dukiyoyinsu ajiya maryama da mu ita ce prefekin ɗin gundumar madawa ga kaɗan daga cikin irin abubuwan da suka tsaye da agun wannan taro e mun ɗauki matakai daban-daban eh su wannan matakai wasu ba za mu wallafa su haka ga hili ba mu ce ga matakan da mun ka ɗauka amma dai za mu ƙarfafa tsaro e cikin nan musamman madawa tun ranar yau za mu harawa da kuma nan kewaye da za mu zagaya ko da yaushe wannan za mu karawa tsaro bisa kan kariyar al'umma kuma za a bi sau da kafa masu tahe-tahe ko masu ɗauke-ɗauken raguna ko masu wasu eh, al'amurra na dare nan da ba a yarda da su ba za a bin wannan sau da kawa banda shi kuma za mu kare wurin sallamu na idi saboda abu ne wanda muka yi tun fil azal za mu kara wannan wuri tsawon kwana uku saboda ba mu san irin abin da ka iya faruwa ba kuma mu san irin yanayin da ka iya zakkuwa ba eh muna kira ga duka jama'a kowane cikin garinsu ya yi la'akari da masu shigowa misali makyaya su a nasu bangare hukumomin birnin kwanne sun yi makamancin wannan zama a garin na kwanne ga kuma abubuwan da suka tsaida daga bakin mun kai lasarka a prefekin din kwanne kowa dai yanzu suna shirya su samu rago na sallah to kuma cikin wannan tayya sai ka gani wasu mutane su shiga cikin gidaje su sabka raguna na mutane to shine yasa mun kai wannan reunion za mu kula da security na cikin gari za mu tambaya mutane bayan karfe takwas da rabi bai kamata a yawo da raguna cikin gari ba na dare duk wanda ya hita da bayan karfe takwas da rabi za mu kama su